Ah, abu na farko bayan godiya ga allah subhanahu wa ta'ala muna ƙara taya musulmai wanda suke a wannan ƙasa tamu da wannan jiha tamu musamman ma alhazai da suke sauraron mu a wannan lokaci bisa shigowar wannan wata mai albarka ah, da fatan alherin da yake cikinsa da irin gafarar da allah subhanahu wa ta'ala yake bayinsa, da irin amsa addu'o'in da ake to allah ya sa muna daga cikin wa'annan bayi da za su rabauta da wannan alherai abu na uku wannan shine karo na biyu game da tsarin bita da ake gabatarwa a wannan kafafen yada labarai na wannan jiha tamu mai albarka wanda mun san alazai a shirye suke kuma suna sauraro to muna daɗa ba da shawara in so samu nema a ringa ɗauka ko a ajiye takarda da biro a ringa ɗaukan muhimman abubuwa abubuwan da ba a gane ba kuma a ringa rubuta su wanda insha Allah bayan sallah an dawo bita ta kullun kullun to sai a tambayi malamai da suke gudanar da bita a cibiyoyin bitocin da muke da su a fadin jihar Kano to maudu'in da aka ce za a tattauna a kai shine abubuwa guda biyu sharuɗa na aikin haji da kuma ladubban tafiya shi sharaɗi a ibada wani abu ne da idan ba shi ibada ba za ta yiwu ba in aka ce sharaɗi kamar yadda sallah ba za ta yi ba za ta inganci ba za ta samu inganci ba sai da tsarki to haka abubuwa suke kamar yadda dawafi ba zai samu inganci ba shi ma sai da tsarki sai da wasu sharuɗa da malamai suka gindaya to haka shi kansa aikin hajji ba zai tabbata ba ba zai samu inganci ba ba zai wajaba ba ba zai kuma wato ah, karɓu ba sai ya cika wa'annan sharuɗa da za mu lissafo nan gaba to su sharuɗan nan kala uku ne akwai sharaɗi na wajabcin yin aikin hajin kansa akwai kuma sharaɗi na ingancin aikin haji akwai kuma sharaɗi na idan idan aka cika wannan sharaɗin to aikin hajin ya riga ya yiwu wanda shi ake ce masa ta wujo wa shuruɗi siha wa shuruɗi ijza to sharaɗi na farko shine musulunci wajibi ne ya kasance wanda zai aikin haji ya kasance musulmi da za a ce kafiri ya zo ya aikin haji ba shi da ladan ko lada ko ɗaya da Allah zai bashi kuma wannan aikin hajin nasa ba shi da ba wani amfani da zai masa saboda ba shi da imani domin sharaɗin karɓar ibada sai mutum ya kasance yana da imani sai kuma ka yi daidai da koyarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ta wannan ibada da aka yi to tunda shi ba shi da imani to wannan aikin ibada da yi Allah ba zai saurare shi ba kuma ba za a karbe shi ba don haka sharaɗi na farko shine musulunci sharaɗi na biyu shine a samu hankali ya kasance wanda zai aikin haji ba mai taɓin hankali ba ne ya kasance yana da cikakken hankali to wannan cikakken hankali yana da matukar muhimmanci kuma shi ma sharadi ne wanda malamai suka gindaya shi cewa sai da shi mutum zai aikin haji domin hadisi ya tabbata ga uwar mumine na aisha allah ya kara yadda a gare ta tana cewa ah, rufi alkalamu an talatatin an ɗauke alkalamin takalif wato an ɗauke shari'a ko hukunce-hukuncen shari'a nauye-nauyen shari'a ga mutane guda uku daga ciki akwai wanda yake mai taɓin hankali har sai ya samu lafiya a ciki a guda ukun da aka faɗa sannan abu na biyu abu na uku shine ya kasance mutum yana da 'yanci ɗa ne ba bawa ba domin bawa ba zai aikin hajji ba sharaɗin cikasa sai ya samu sahalewa daga mai gidansa da zai je gaban gabatar da aikin haji ba tare da yarjewar ko sahalewa shi mai gidansa ba da wani aikin hajin nasa bata inganta ba har sai ya samu wannan izini kuma bai sauke wani wato wannan farilla ta aikin haji a kansa ba sharaɗi na gaba shine wato balaga mutum shari'a ta hau kan mutum a samu takalif ita kuma balaga tana tabbata ne ga ɗa namiji idan ya fa'ayi mafarki yana saduwa da ya mace ko kuma ya kasance an samu gashin mara ya fito masa da sinama a hammata da dai shorin abubuwa da malamai suke tabbatar da su ne alamu na balaga wadda ya mace ita kuma in ta fara jinin al'ada ko ita ma ta mafarkin wannan shi yake tabbatar da cewa mace ta balaga to don haka balaga ita ma tana da cikin sharaɗi na aikin haji kuma wannan sharaɗi ne na wujo don haka da yaro zai aikin haji to aikin hajin nasa da ya yi ba zai ɗauke masa wajabcin aikin haji ba idan ya balaga wasu malaman suka ce wannan aikin hajin da ya yi lokacin da yake yaro bai balaga ba to allah zai ba iyayensa ladan wannan aikin haji to wannan shi ne. sai abu na gaba shine al-istita'a a sami iko ko dama dama ita ma da wannan istifa da ake faɗa dinnan ita ma sharaɗi ne ta wajabcin aikin haji saboda me saboda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin littafinsa alkur'ani yana cewa walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil alamin aikin haji ya tabbata wato ya zama wajibi a kan mutane su yi shi amma limanista ta ilai sabila ga wanda ya samu tafarkin ya sami ikon tafarkin zuwa gare shi to ita istida'an nan kamar inda malamai suka faɗa suka ce istida'a ta kashi kusan kashi biyu ko kuma kashi guda uku kashi uku ne suka ce istida'a ta farko shine ya kasance mutum yana da lafiyar jiki mutum yana da cikakkiyar lafiya domin duk mutumin da ba shi da cikakkiyar lafiya aikin haji ya sarai a kansa domin shi aikin haji wata ibada ce da ake rugunsumo da ita wadda kana buƙatar cikakkiyar lafiya wajen zirga-zirga da tafiya domin aikin kusan duk da jiki ake yin su to don haka istida'a ta farko shi ne a samu cikakkiyar lafiya lafiya suka ce wanda zaka iya tafiya zaka iya hawa abun hawa za ka iya duk wasu abubuwa da ake bukata a yi wajen su dawafi wajen jifa wajen gashi nan dai ga wanda ya yi aikin hajji ya san wannan zai tabbatar da wannan istida'a ta biyu kuma shine wadda ta shafi dukiya ita kuma dukiya shine mutum ya kasance ya iya biyan kudin aikin haji sannan kuma ka iya samo wa da kanka guziri da za ka bari a wajen iyalinka wanda za a kula da shi bayan ka tafi kafin ka dawo wannan yana da matukar muhimmanci ya kasance ka bar da abin da iyalinka suke bukata na abinci da abin da ake bukata na yau da kullum da abin da ake bukata na harkar karatun yaranka da abin da ake bukata na wasu wanda ka ɗauki nauyinsu kamar ko iyaye suna nan ko 'yan uwa ko wasu marayu da suke tattare da kai to wannan wajibi ne sai ka tanadi wannan aikin da yake wajibi a kanka saboda haka da za a ce mutum ya tafi aikin hajji kuma ya bar iyalinsa cikin wani halin kakanika yi ko halin damuwa bai ban musu wani abu isasshe da za su yi wannan ba to wannan akwai matsala aikin hajji ma bai tabbat bai zama wajibi akan ka ba don haka yana da muhimmanci alaze a kula da wannan bangaren duk wani abu da ya shafi harkar ɗawainiya ta yau da kullum ta gida harkar kiwon lafiya bayan abinci da harkar abin da ya shafi abubuwan da ake buƙatar kashe kuɗi kai hatta bil ɗin na nefa a ce ka gama kayi settling ka biya da wani abu da ake ko zai je izo yana da kyau ma a ce mutum ya bar wani abu na ko ta kwana ga iyalinka ko kuma ka ba wani ka ce ya ajiye ko da sun shiga wani hali da sun sai a tuntube ka a tuntuɓi wannan wanda aka ba wannan ajiyar sai ba su don su fita daga cikin wannan halin ka yi don haka dai ana buƙatar abin da za ka riƙe na guziri wanda za ka yi amfani da shi in kai tafiyar da kuma abin da za ka bari a gida za su yi amfani da shi na bukatar yau da kullun daga abinci da sutura da duk abin da ake bukata kai hatta abin da ya shafi layya tun da kai zaka tafi yi hadaya a can ka ban musu in kana da iko da dai shoron irin abubuwa da ake bukata na yau da kullun. kuma a daidai wannan gabar zai yi kyau a ce ka ƙara wani guzirin misali ka tafi da guziri da hukuma take bawa mutum to kasancewar rayuwa ba ta da tabbas to ka ɗan ƙara wani abu ka ajiye kai akan kanka a halin tafiya zuwa aikin hajjin wannan yana da matukar muhimmanci kuma malamai sun ja hankali da a yi shi sannan ya kasance guzurin da zaka bayar da zaka tanada ka tafi da shi da wanda zaka da wanda wuri a gida ya kasance idan da bashi a kanka to ya kasance ka biya bashin domin ba zai yi ba a ce kuma ka tafi aikin hajji akwai wani gagarumin bashi a kanka shi bashi abu ne mara daɗi kuma abu ne na haƙƙi na ɗan adam wanda Allah ba zai yafe shi ba sai ka biya wa mutum haƙƙinsa saboda haka wannan alaƙa ce ta tsakanin ɗan adam da ɗan adam to idan mutum da ba zai iya biyan bashi ba kuma ga aikin hajji ya zo to ya biya bashin sannan sai abin da ya raguwa kuma sai ya tafi da shi wannan haka aka fi so sannan kuma a abin da ya shafi abin da ya shafa abubuwa na bukata na yau da kullum kamar inda muka faɗa shi ma ana bukatar wannan duk ya haɗe karkashin abin da ake nufi na istada a almaliya wato iko na tafiya wanda kake da shi na guzuri na dukiya to sai abu na uku karkashin wannan rabe-rabe na al-istida din nan shine al tulamniya shi ne iko gashi kana da guzirin gashi kana da cikakkiyar lafiya to amma sai kasance kuma a hanya akwai barazanar ah, rashin wato tsaro a hanya ko wani abu makamancin wannan musamman ma a da da ake tafiya ta hanyar ta hanya ta ƙasa da dai su to wannan aikin hajji ya sare a kanka to amma yanzu tunda dai alhamdulillah ana tafiya ne ta jirgin sama kusan zaka iya cewa yanzu an samu karancin wannan abun tunda ta jirgin sama ne akwai yarjejeniya tsakanin ƙasa da ƙasa za a shige ta sararin samaniya wannan ƙasa da wannan ƙasa kusan babu wata matsala akan wannan wannan istida'a al'amuniya din to amma dai akwai buƙatar shi ma a samu amincin to sannan su wa'annan sharuɗa da aka faɗa akwai sharuɗan da suke sun game maza da mata kamar inda muka faɗe su dinnan akwai wanda kuma suka keɓance mata kawai sharuɗan da suka keɓe mata daga ciki shine ya kasance a yi tafiya mace ce tafiya da muharrami muharrami shine ta tafi da uba ko ta tafi da ƙaninta ko da mijinta ko ɗanta wani dai wanda ba aure tsakaninsu shi ake ce masa muharrami to amma yanzu saboda yanayin rayuwa da kuma tsadar ita kujerar ba zai yi a ce mace sai ta kawo wannan ba don haka sai ya kasance ita hukumar alazai tana matsayin wannan muharrami ne daga kan shugaban hukumar alazai shi shugaban daraktoci din da kuma shi shugaban zartarwa sakataren zartarwa to da kuma ma'aikatan da suke karkashin su da kwamitoci kwamitoci da ake tafiya da su kwamitin hizba kwamitin lafiya kwamitin alkalai kwamitin gasunan dai eh, da ake tafiya da su wannan za a yi ɗaukansa a matsayin muharrami domin suna daga cikin rufka amina wato ayari amintattu wanda duk abin da muharrami zai miki eh, na gata to su ma za su yi miki wayannan wannan bayan Allah saboda haka a nan ba wata matsala daga sharaɗi da suka ke keɓanci mace shine adamul idda ya kasance mace za ta yi aikin haji ba tana cikin halin idda ba idda ma'ana mijinta ya riga ya rasu to kuma ga aikin haji ya zo kuma ta biya kuɗi don haka babu aikin haji a kanta abinda da yake gabanta shine ta tsaya ta yi idda a gida ta yi wata hudu da kwana goma kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake faɗa cikin alkur'ani والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة wanda suka rasu a ku kuma suka bar mata suka bar mata na aure to wayannan matan za su zauna a gidansu ne su idda wata hudu da kwana goma don haka wannan umarnin za a bi ba aikin haji ba da za a ce ga aikin haji ya zo ga kuma idda ta samu mace sun ci karo to idda za ta yi ba zuwa aikin haji ba shi yasa ma sai umar allah kare da gare shi ya kasance idan lokacin aikin hajji ya zo a matsayinsa na shugaba na halifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi shela ya ce to duk macen da mijinta ya rasu a ware ta ba za ta je ba haka yake yi Allahumma sai dai idan kuma sun nisa ba za a iya sanar da su ba to wani yakan kyale a tafi to wannan abin da ya kamata mata su ma su sani kenan a wayannan su ne a takaice abin da ya shafi sharuɗa na aikin hajji sai kuma ɗaya bangaren abin da ya shafi laduba laduba na aikin haji laduba suna da tarin yawa shi yasa ma imamun nawawi Allah ya masa rahama wani bujimin malami a cikin littafinsa majmu ya kawo cewa akwai laduba na tafiya na aikin haji wadda kusan sun kai guda 62 to amma guda 62 duba da lokaci ba zai ishe mu ba za mu takaita abinda Allah ya sa za mu takaita a cikinsu anan na farko dai na farko mutum ya sa bayan ka yi ibadar dan Allah mutum ya sa ikhlasi domin duk ibadar da ba a sa ikhlasi ba Allah baya karɓarta wato ka yi dan Allah ka yi aikin haji a matsayin ka sauke farilla dan Allah dan neman da Allah kar ka yi dan a ce ana kirga ma aikin haji wannan aikin hajin ka ta kaza ce ko kuma dan in ka dawo ba a ce ma alhaji ba ko ba a bikin mai haji da ba ki ringa jin wasu mutane mutum ya yi dan Allah wannan yana da matukar muhimmanci wannan gaba ce mai muhimmanci sannan na biyu mutum ya nemi shawara ga wanda ya amincewa da addinin su wato malamai kenan da mutanen kirki ya nemi shawarwari tunda shi bai taba zuwa ba ya nemi shawarwari ya ya kamata in yi ya ya kamata in yi ya ya kamata in yi sannan abu na uku bayan ka gama shawara sannan mutum ya ne ba wa Allah zaɓi kai istihara kai nafila a biyu kamar yadda hadisin Jabir ya tabbata kuma kamar yadda ah, Abdullahi bin Mas'ud ya ce idan ɗaya daga cikin ku wato sun kasance suna istihara ana suna suna istihara abubuwan su gaba ɗaya to haka ake buƙatar mumini yayi duk abin da zaka ki nemi zaɓin Allah a cikin abu duk da cewa gashi ibada ce mai zaman kanta kuma ta farilla ce sannan kuma abu na gaba yana daga cikin laduba shine mutum ya yi tuba game da laifuffukan da yi ka nemi Allah gafara akan laifuffukan da kai domin me saboda zaka shiga wata ibada ta musamman kuma ba mamaki wannan tafiyar da kai tafiya kenan a can kasar take mutum ba zai dawo ba ba mamaki a can mutum Allah zai zai zai karɓi bawansa a can ko a Makka ko a madina shi yasa ake so in zaka shiga ka nemi Allah ya yafe ma kurakuran da kai kuma Allah zai yafe din sannan yana daga cikin ladugon shine mutum ka mayar da abubuwan da ka zalunci mutane ko ba sukan da ake binka ka biya in ba za ka iya biya ba ka rubuta ya kasance dai iyalanka da danginka da makusantanka sun san cewa akwai haƙƙin wani akan wani idan da harkar adashi da ake tsakani ko harkar wani amana da wani ya baka duk a rubuta ko wata yarinya da za a aurar da ita ko wata marainiya ko wasu da a cikin danginka za a aurar da su ko wani abu dai na almana ko na wasici duka rubuta ka aje yana da matukar muhimmanci gudun kar mutum ya kasance kuma ya tafi Allah ya mutum rasuwa a can kasar kuma ya kasance babu wani abu da ake za a dogara da shi na irin wannan abubuwan a zo ana ta kame kame wanda zai iya kawo rudani ko ya sa a je wajen kotu don a warware matsala sannan abu na gaba shine mutum ya nemi yafiya iyaye mai yardar iyaye da yafiye su to zai tafi a yafe mun na san ba zan rasa dan kurakure da ne muku ba to ina fatan a yafe mun yana daga cikin ladabi kuma ya kasance mutum ya tanadi guzurin da zai tafi da shi na halaliya ne domin Allah tsarkakakke ne baya karba sai da abu mai tsarki inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wannan tsari ne da wannan saboda haka idan mutum ya tafi da dukiya ta haram ya tafi aikin haji to in yace labbaik Allahumma labbaik Allah zai ce la labbaik wala sa'adika mala'iku za su ce la Allah bai amsa ma ba saboda me saboda mutum yayi tanadi ya tafi da guzuri na haramu shi yasa duk wata ibada ake so mutum yayi kokari ya samarwa da kansa dukiya ta halal wanda ita za ta ba shi dama Allah ya karbi wannan ibada. yana daga cikin laduba na tafiya aikin haji shine mutum ya san ma ya ibada aikin hajin take je wajen malamai a koya masa to alhamdulillah a wannan gaba allah ya azurta mu musamman mutanen kano muna da wato wani gata da aka yi mana kasancewar hukuma ta yi wani kyakkyawan tanadi game da duk alhajin da zai biya ya biya aikin hajji ta ta akwai bita da ake yi na cibiyoyin bita wanda muke da su a jihar kano gudan kusan 32 to don haka in ka ga alhaji bai wannan ba sai da in shi ne bai je ba saboda haka wannan yana da matukar muhimmanci mutum ya je za a koya masa duk abin da yake bukata na ibada don ya bauta wa Allah akan basira don kuma Allah ya karɓi ibadarsa domin kamar yadda eh, ah, mai imam al yake faɗa cewa bai halatta ga mutum ya aikata wani aiki ba har sai ya san hukuncin Allah akan wannan wannan ibadar sannan kuma ana buƙatar mutum ya samu ayari ko abokanan tafiya na gari mutanen kirki wanda suka fi shi kwazo ma masu amana masu mutunci masu jajirtattu don ibada ba masu kasala ba ba masu wanda za su ta zirga-zirga a kasuwanni ba ko aje a ta yawo aje nan aje nan ana gani ana ta ɗaukan hotuna tunda ba wannan ne kai ka ba sannan yana da kyau kafin a tafi mutum ya je ban kwana ya sallami da iyalansa ya ban kwana da makotansa da duk wanda yake da alaka da su in wajen aiki ne ya nemi izini ya ba da takarda ah, ya musu fatan alheri ya yi masa suma fatan alheri yana daga cikin wannan ladabi saboda haka ba daidai bane a ji mutum kawai ya shilla ya tafi ba tare da ya yi ban kwana da makusantansa da makota da dai shoransu ba sana'a ina da kyau kuma ya kasance mutum ya wato a tafiyar da ya kasance ya zama mutumin kirki da za a ringa tunawa da shi ko da an dawo a ce ai wani mun zauna da mutumin kirki mai haƙuri mai kyauta mai yafiya mai kau da kai mai sanin ya kamata wannan yana da kyau wanda duk sanda aka tuna ka za a yi ma addu'a ko da mutuwa kai za a tuna wannan halin da kai za a yi ma addu'a kar ya kasance ka su fita da sufofi ko kuma ɗabi'u marasa kyau wanda da an tuna ka za a ce kai ai ba mu ji daɗin zama da wani ba ai wani kazami ne ai wani bashi da kaza ai bashi ga rowa ga rashi kaushin hali ga kaza ga kaza to mutum ya nisanci wannan sannan mutum kuma ya lizumci addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sa lokacin da za a yi tafiya kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai tafiya yakan yi nafila raka'a biyu sannan kuma kafin ya hau abin hawa yakan yi bari guda uku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu wa inna ila rabbina lamunqalibun Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wa taqwa wa min al'amali ma tarda Allahumma hawwin alaina safarana hadha وادع عنا بعدا اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكعابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل wannan shine ita ce addu'a da ta tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yi idan zai tafiya to mu al'ummarsa ya zama wajibi mu ringa musulunci wannan addu'o'i wanda ita ce insha Allah idan muka yi za mu je lafiya mu dawo lafiya inda wata matsala ma hanya ta sanadiyar albarkacin wannan addu'a da muka yi sai Allah ya kautar mana da ita ba tare da mu game da matsala ba insha Allah kuma wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi alherin koyarwa da shiryawa ita ce shirya da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ga al'ummarsa dan haka wannan shine a takaice abin da ya shafi sharuɗa na aikin haji wanda muka faɗa sharaɗi na wajibci da sharaɗi na inganci da sharaɗi na ijza sai da kuma abin da muka bayani na ƙarin bayani game da laduba na tafiya wanda imamun nawawi ya ce kusan akwai laduba guda 62 wanda ake so mutum ya rizumce su amma dai duba da lokaci mun takaita mun kawo muhimmai a ciki ba mu kawo su gaba ɗaya ba to da wayannan 'yan kalmomi nake cewa abin da muka faɗa daidai allah ya ba mu ladan abin da aka yi kuskure ne kuskure kuma allah ya fiye mana kar allah ya kama mu da laifin kuma wannan ibada da muke ta azumi allah ya ba mu ladan allah ya sa mana daga cikin wanda yake 'yanta su daga shiga wuta a wannan wata alazanmu da suka yi ɗawainiya suke ta ƙoƙarin zuwa bita allah ya sa in an dawo bayan sallah su ƙara himma fiye da da kuma allah ya sa a je lafiya a dawo lafiya allah ya azurta mu da aikin hajji mabrur allah ya sa kuma a matsalolin da muke fuskanta a mu da jihohin mu allah ya kawo mana ɗauki allah ya biya mana bukata duniya da lahira da wannan kalmomi nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليك السلام ورحمة الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لبيك الله